mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin katil mauti ayar ƙwar'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na mauce rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta tube ta wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi na barka da sake shigowa wannan zaure. Malama Grace barka ka dai da fatan iyali na lafiya. Lafiya lau sai dai an shigo a wannan lamari da ba daɗi ba. Wallahi Malama Grace gashi na sake dawowa amma kuma a wannan karon dai tare da wani labari dai maras daɗi zan ce. haka haka mm. haka yake mun tashi a jiya safiyar jiya muka tashi da labarin rasuwar daɗaɗɗen wakilinmu tsohon abokin aikinmu ibrahim abdulaziz yau mai ɗauko mana rahotanni daga jihohin adamawa da taraba gaskiya ne malama grace eh, da yammacin jiya ne dai zamu ce da safe an tashi da shi lafiya kalau amma dai eh, kin san yadda al'amarin rayuwa yake ba a yi maraito da shi ba hmm, haka haka yake haka yake to shi abdulwahab muhammad wanda marigayi yana kan hanyar shi ne zuwa bauchi domin halarta wani bukin wani abokin shi to eh, shine na farko da ya fara jin labarin rasuwar ibrahim kuma ma aikin san ne ma kusan za a iya cewa mutum na ƙarshe da ya magana da shi don ya gaya masa cewa suna kan hanya za su zo bauchi ga bayanin da ya yi mana game da rasuwar marigayi ibrahim mm. shi dai marigayi ibrahim abdulaziz da misalin karfe uku da bugo min waya ya ce ga shi kan hanya don zuwa bauchi akwai ɗaurin auren abokinsu da za a yi gobe asabar a bauchi Sabi da haka yana shaida mini na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowarka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkaleri ciki har da wakilinmu mai suna ibrahim abdulaziz da jin haka sai na buga wayarsa nisa kuwa aka ɗauka ga abin da mutumin da ya ɗaga wayar ya shaida mini shi wannan abokin aiki na ɗin ibrahim abdulaziz eh, wayansa ne wannan ina eh, wato yana cikin wayan da suka mutu ne eh Allah yana cikin wanda suka rasu eh tare muka tashi gida daga gida muka tashi ai motar kasuwa mun zo mun shiga ok kai ma fasinja ne a cikin motar ni yaya na ce maka ni ma angonsa kuma kawunsa Allahu akbar dole dangana dole hanguri dole dangana kaji na sanyin na to malama grace ai kin san ah, wato abin da sai dai addu'a kawai Allah ya gafarta wa Ibrahim mu kuma ya ba mu hakuri amma abin gaskiya wato akwai tashin hankali haka haka gaskiya e, to abokin aikinmu da ke jihar borno wato haruna dauda biyu ya samu zantawa da abokan aikinsu daga jalingo da dai inda ya aiki tsakanin jalingo da jihar Taraba? sunana Abdulkarim Yakubu na aiki da shi Abdulaziz Ibrahim a Gote a tsawon shekaru zai kai shekara hudu ko kusan hudu ko biyar haka. Shi dai mutum ne mai hard working eh. kuma yana da ideas program ideas haka kuma mutum nan da irin yana irin kamar yana irin gurin masu son aiki kamar yara da suke son aiki yana irin kocin nasu ya koyar da su yadda ya kamata aiki. gidan rediyo da mm. jarida mm. um, wallahi wasu wansa abin da aka jiya lokacin da za ta bai Allah ya kan shi Allah sha ya Sunana Yawo Ibrahim Radio Taraba da kenan Jalingo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya na samu labarin rasuwar dan uwa kuma abokin aiki shi Ibrahim Abdulaziz wakilin Radio Murya Amurka da ke kula da jihohin Adamawa da Taraba hmm. wanda Allah ya cikawa a wannan rana ta Juma'a. Na samu labari kuma ta hanyar shi abokin aikin ku shi Abdulwahab ke Bauchi da ke gama kan cewa gashi gashi abin da ya ya faru da shi dan uwa Ibrahim Abdulaziz kamakon wani hatsarin mota da ya rutsa da shi saboda ta wani tayar mota wajen da alkaleri za su je daurin aure to wannan al'amari ya faru wallahi hirin jikina kaman kaman wanda aka sana cikin a cikin ruwan gaya maka kuma da safen nan ma ranar juma'a da safen nan an ce ga ibrahim abdulaziz shine ba da rahoto na musamman maganan wannan takunkumi da ake sawa na hana kamuwa da ita wannan cuta ta coronavirus shi ya da rahoto na musamman hidda na saurare daga farko har karshe Allah ya sa ko rahoton da na karshe din kenan tare da shi wallahi da naji da son ba Allah na abin sai ka je da naji a jikina wallahi Allah abin na ji abin nan na gida Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah kuma raya abin da ya bari ko kuma ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka Allah ba ku hakuri da mu duka hakurin jure wannan rashi na wannan bawan Allah mai hazakan aiki ubangiji Allah ji shi sunana Fati Muhammad Tota na DW Hausa kuma ina aiki a Radio Gotel Ibrahim Abdulaziz Ogana ne kuma zan ce mutum ne mai kirki yana da kyakkyawan mu'amala da kowa a ofis. Hmm. Yau dai har yau da ziyarar su ba zan ce ga abokin faɗan shi ba. Mutum ne mai kirki wanda kowa yake jin daɗin mu'amala da shi. Hmm. Kuma yana da hazaƙa da kwazo wurin yin aikin shi. A gaskiya dai zan ce mun yi babban rashi a ta gotel communication. Saboda ba ƙaramin gibi ne muka samu a rasuwan shi ba. kawai ta yi mu ce Allah ya ji shi kuma da rahama idan ta mu taso Allah ya sa mu cika da kyau da imani eh, sunana Yakubu Musa a kamfanin dillancin labaran Najeriya kuma shi Abdulaziz mun yi aiki da shi tare shi mutum ne wanda haziki ne wanda kuma za ka ce mutum ne mai jama'a kuma ya sai team player wanda mutum ya ce team player ba da abokin fada irin mai raha ne da wasa da dariya Allah ya ji shi Allah sa ya huta sunana isa abdullahi gidan banko zuwa hmm. yanzu dai ina aiki da muryar najeriya abuja ni ne wakilin ta nan jihar kaduna kuma babu shaka wannan bawan allah ibrahim na saba da shi tun alif dari tara da casa'in da ɗaya biyu har zuwa da casa'in da uku lokacin ina ba wata jarida mataimakin edita a nan zaria babu shaka mutumin kirki ne kwarai da gaske wanda yake in kana neman ɗan jarida da yake kokari ya yi biyayya ya koyi aiki ya girmama mutane bai taɓa sa wani abu da ya shafi girman kai ko neman kuɗi ga aikin jarida ba kuma gashi da saukin kai babu shaka. ba karamin asara aka yi akan a fagen aikin jarida ba ba wai a arewa ba a najeriya ba zan iya tunawa a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu allah ya kaddar na je aikin hajji shi ma bai san zan je ba ni ma ban san zai je ba muna tsawaci kawai na hango shi ma ya hango ni to daga lokacin nan fa muna tare da shi a makka muka je muka dawo madina ziyara muna tare inda za mun je ko ina dai tare da bawan allah nan mutum ne har zuwa sati biyu da suka wuce mun yi waya da ke ce man ya labari na ce labari muna nan muna gungura ne a hankali ba shi labarin da muka yi da shi kenan na karshe da wuce Let me cry, let me cry with my heart. Let me cry with my eye. Kenan dole dangana dole hanguri dole dangana dole hanguri to Allah jikan abokin aikinmu Ibrahim Abdulaziz na sanyina Mm, malama grace to kin san malam ibrahim abdulaziz ya yana ɗaya daga cikin wato wakilan sashen hausa na muryar amurka da za a ce sun dan jima duk da yake akwai wanda suka gabace shi sosai amma da yana mm. cikin waɗanda za a ce sun ɗan wato zala shekaru a cikin aikin wannan ne ya sa na jiyo ta bakin abokan aiki dangane da yadda suka ji da wannan rasuwa ta ibrahim abdulaziz malama grace assalamu alaikum wa rahmatullah sunana mahmud lalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mun yi babban rashi a um, ibrahim abdulaziz mutum ne mai kwazo da basira da raha a ko da yaushe mutum ne da za ka iya dogaro da shi ɗari bisa ɗari idan ka ce ya haɗa maka rahoto ko da a ƙurarren lokaci ne hakika ya bar mana wani makekin giɓi da zai wuya a samu wanda zai iya cike shi na fatan ubangiji allah ya masa rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari a baya amin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na san ibrahim abdulaziz mun yi aiki tare da shi a rediyo nagarta da ke kaduna daga bisani kuma dukkanin mun bar wannan gidan rediyo muka sake haɗewa a murya amurka allah gafarta masa idan ta ta zo allah ya sa mu cika da imani allah ya baiwa iyalansa hakuri allah ya baiwa sauran abokan aiki hakuri ni ne babangida jibrin sunana nasiru yakubu birnin yaro zai daga cikin abokan aikin ibrahim abdulaziz ibrahim abdulaziz na yi aiki da shi wuri biyu na farko a rediyo nagarta da muka fara aiki tare da shi wanda yake yana ɗaya daga cikin ma'aikata na farko farko da suka fara aiki a rediyo nagarta na same shi a wurin bayan kamar shekara ɗaya ya tafi ya bar mu ya zama wakilin murya amurka a garin yola daga bisani ni ma na biyo ibrahim abdulaziz da na fara wato aiki da murya amurka gaskiya al'amari murya amurka sashen hausa ta yi rashi tayarcin yarcin haziƙin ɗan jarida muna fata Allah Ubangiji jikin Ibrahim Abdulaziz Allah ya ba mu rabuwa da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Husaina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya gafarta mu abokin aikin aikinmu Ibrahim Abdulaziz. A gaskiya mun yi babban rashi matuƙa amma duk yadda Allah ya yi haka shine daidai kuma kowa abin da yake jira kenan. mutum ne mai kwazo mai fara'a a koda yaushe yana cikin fara'a yana son zolayan mutum jiya da yamma ibrahim abdulaziz ya kira ni muka yi magana da shi yau kuma da yamma na sake ji kuma an ce min ibrahim abdulaziz baya duniya allah ya mishi rasuwa abu ne mai girgizawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunana bello adamu bajoga jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasashiyar gombe wato efcc ina amfani da wannan dama a ƙashin kaina in miƙa ta ga iyalan ibrahim abdulaziz da kuma muya amurka da gidan rediyo gotel waɗanda a nan yake aiki a dalilin abin da ya shafi aikin ofis ɗina mun yi alaƙa da ibrahim abdulaziz kuma tun daga wannan lokaci muke zumunci duk abin da ya shafi ofis ɗina yana bugo waya ya mikin inquiry ya yi tambaya baya rubuta rahoto su ya tambaye ni hakanan idan mun je aiki adamawa musamman akwai wani Eh, wani babban case high profile case haka muka je ko issue arraignment ko wani conviction da aka samu ko judgment aka yi passing ibrahim abdulaziz yakan zo ya yi kwabarin ya rubuta rahoto da fatan allah ya gafarta masa allah ya masa rahama allah kuma ya ba da haƙurin jure wannan rashi sunana umar faruk musa ina babban birnin tarayyar najeriya wato abuja rashin ibrahim abdulaziz babban rashi ne gare mu a matsayin mu na abokanin aikinsa na fiye da shekaru goma mun san kwazon shi mun san haɗin kan da yakan ba da wurin aiki mun san ma'aikaci ne da baya gajiya ya waɗansu abubuwa na shahara na nuna kwazo na shiga haɗurra daban-daban domin ya kawo rahotanni wanda masu sauraro za su amfana muna roƙon allah masa rahama ya gafarta masa ya albarkaci waɗanda ya bari baya mu kuma allah ba mu dangana da rashinsa ni dai sunana benjamin gawon abdulaziz mutum ne mai kirki wanda baya son ya samu damuwa da kowa da safen nan ya bugo waya muka yi magana da shi ni gaskiya labarin ta zo min da mamaki shi ne ma mutum na farko da ya bugo min waya gaskiya za mu rasa abokin aiki abdulaziz to mu dai Allah ji kansa Allah ya wa dukan iyali kuma hakuri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna na Halima Abdulra'uf Malam Abdulaziz mutumin kirki ne mai mutunta mutane a duk lokacin da na kira shi akan wani abu da ya shafi aiki abu ne da ba zan iya mantawa ba mutumin kirki ne Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama ya ba wa iyalinsa dangana mu kuma abokan aikinsa Allah ya ba mu haƙurin jure wannan babban rashi. Allah na roƙe ka albarka manzon Allah to Allah kyauta makwancin shi Allah kyauta makwancin na. Taro al'ummar Allah na kira ga aminai shi na kira ga abokai shi na yi kira ga mutanen shi, Don Allah don lillahi wanda don dai ya yi sallah ya tuna da kushewa ta yi. Duniya, duniya, kowan mutu ya huta, mutu ya huta, mutuwa rigar To lalle kan mun yi babban rashi. Kasan shi Ibrahim Abdulaziz zan iya cewa a cikin ma'aikatan sashen Hausa a wannan lokacin da muke ciki dai sai ka ce da kwanmu da kwarkwatanmu da manyanmu da ƙanananmu sai ka ce ban zama akwai kurkusa da shi ba domin kusan idan ka kirga jaridun turanci nawa Ibrahim Abdulaziz yake iya aiki da su. Jaridun turanci wanda yake aika musu saƙonni banda rediyo banda eh, talabijin. Wato haka ne malam Grace wato ko a nan ma sashi Hausa na muryar Amurka za a iya cewa Malam Ibrahim ko ina da ruwanka ne saboda Malam Ibrahim ne zaki ji shi a tsaka bai wuya baki mai yanka wuya domin iyali a bari ya huci kai kusan ko ina Malam Ibrahim Abdulaziz har ma da shirin mu na yau da gobe da sauransu dai wato a hakikanin gaskiya sashi hausa na muryar amurka yayi babban rashi wannan mun yi babban rashin aboki dan uwa Uchuana Gafi. ce kalu inna lillahi wa lillahi wa inna ilaihi raji'un baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 ke shafa shine fafanin ilimi bai ba rufe makarantu lamarin ma da ya kai ɗalibai zama a gida ba tare da sani ranar da za su koma ba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya kama daga yankin taku kai har ma zuwa zan ja jihar taraba wannan matsala na neman gagarin kundila inda yankin lau lamarin ke neman kawo rudani a tsakanin al'ummar yankin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. Kamar da bincike ke nunawa sama da kashi ɗaya cikin hudun da. 'yan Najeriya da 'yan ƙasar Kenya da ake bincike a kansu sun ce suna yada labaran ƙazon kurege ko kuma labaran ƙarya da gangan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ka san kamar yadda masu iya magana suke faɗa a turance wai akan ce you don't value what you have until you lose it baka eh, ganin eh tasirin abin da ke da shi ko eh, kuma muhimmancin shi sai ba sai yawa sai bayan kaga shi Abdul Aziz yawa kaga shi Abdul Aziz shi da son samu ne kowane shiri ya aiko da rahoto bai gajiya a'a bai gajiya bai gajiya kuma kuma idan ƙurarren lokaci ku a cikin 'yan wasa kuna cewa wai injury time din nan in lokaci ya ƙure maka in kana neman ɗaya daga cikin waɗanda za su baka cin yanzu maganin yanzu to Ibrahim ne kana cewa kamar yana jira ka faɗa. kwarai da gaske abin da zan faɗa kenan a kusan mun ah. ɗauki ibrahim kamar wani wato tudu ne na eh, tudun mun tsira muddin haka wato eh, ka rasa yadda za ka yi duk yadda aka yi mala ibrahim ba a rasa nuno ruga allah ya gafarta mala ibrahim amin amin to ga abin da shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto yake faɗa game da shi marigayi ibrahim abdulaziz na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya bayan karfe goma sha biyun dare wato ranar alhamis ibrahim abdulaziz ya aiko iman da ke da alaƙa da shirin aiki ranar juma'a da allah zai karɓe shi da karfe bakwai da minti ashirin da biyu na safe na tashi na mai da mashi an san wannan iman ɗin shi minti tara bayan haka da karfe bakwai da minti ashirin da tara ya mai domin da ansa cewa ya ga wannan saƙo. wannan ita ce cuɗanya ta ƙarshe da muka yi da ibrahim a duniyan nan A wuyi hudu bayan haka misali shehu ashaka ya kira ni da labarin rasuwar wannan bawan allah ibrahim abdulazizi ya daɗe yana wa murya amurka aiki kuma ba wai yana aiki ba haziƙin ma'aikaci ne na gaskiyan sosai wanda kusan kullum sai an ji rahotonsa saboda baya gajiya da aiki kuma mutum ne mai garimin wato kokari da kuma ilimi na aikin jarida wanda kuma an san shi da yin wannan aiki ba wai don murya amurka kaɗai ba har a can yolar adamawa da sauran sassan najeriya gashi kuma da kuzari wajen cuɗanya da mutane a hanyar harkokin duniyar gizo ta social media yanzu haka shirin da muke na ƙarshe wato na tsaka mai wuya shirin sani da ya shirya mana kan dambarwar siyasar najeriya a can yola din wanda kuma shine muke gudanarwa yayin da wannan al'amari ya zo ya same mu Masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na tsaka mai wuya. Yau fa muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya inda za mu soma da batun abin da ya shafi na alkawar da gwamnatin da take kai a Najeriya ta APC ta yi. Allah ya ji kan Ibrahim Abdulaziz mun yi babban rashi murya Amurka ta yi babban rashi sana'a jaridanci ta Najeriya an yi babban rashi kwarai da gaske Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya ba mu hakurin jure wannan babban rashi da muka yi a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ina ta yi iyalan shi marigayin wannan juyayi ba su kaɗai ba mu ma muna cikin wannan juyayi kwaran mu da gaske mu musamman abokan aikinsa sauran wakilanmu na Najeriya da Nijar da Kamaru da Ghana da kuma wanda suke a nan Washington DC muna cikin wannan jiyayi da bakin ciki illa kawai muna masa addu'a Allah sa ya cika da imani Allah ya masa gafara da rahamashi ko kuma Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum mu duka sai mu yi tun da mai dauka ta mu duka sai mu tun mai dauka ta ubangiji ne ubangiji ni kai ni ka roko Allah ni kai na roka ka sanya kwantawa hutawa to Allah jikan Ibrahim Abdulaziz Yola Allah ya sa ya huta mu kuma Allah ya kyautata namu karshen To amin Malam Margaret sai dai 'yar matashiya wato yana da kyau masu saurare watakila an san Ibrahim Abdulaziz daga Yola amma wato tarihinsa ya nuna cewa shi ɗan asalin jihar Taraba ne. wato a jalingo inda ke san da yanayin zamantakewa da kuma yanayin aiki tunda da san da hadaddiyar jiha ce a wannan ne yasa mm-hmm. yola ita ce babbar hedikwata to ko bayan an raba dai kamar irin da yadda abubuwan suke ne a jihohin da aka rarraba to amma an riga an mai da zama a can eh haka so Allah ya ji kan eh, Amin Lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kuma ya kyautata na mu karshe muna ƙara taya al'ummar jihar Adamawa da iyalin marigayi Ibrahim Abdulaziz da sashen Hausa jajen wannan babban rashi da muka yi da alheri. ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum ta da mahayi ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausayi mai raba kullum so na masoya ta mu da mu duka sai mu yi hankuri tunda mai doka ta dokai ubangiji ni kai ni ka roko Allah ni kai na roka ka sanya kwantawa hutawa ubangiji ni kai ni ka roko Allah ni kai na roka ka sanya kwantawa hutawa masu son radio amfani masu son radio tenere masu son bonjour le Niger